This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya samun mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed muka sake dawowa a cikin shirin mu na dare. a najeriya shugabannin kungiyar kwadago na ci gaba da jaddada makasudin da yasa suka yi wani gangami a ofishoshin hukumar da ke samar da wutar lantarki bai dace ba ba mu amince da shi ba kuma su gaggauta mayarwa da kudin wuta yadda yake da sannan kuma su tabbatar da cewa talakawa sun samu mita kasar jamus za ta taimaka wa najeriya a fannin adana kayayyakin tarihi yayin da wani bincike ya nuna cewa wasu daga cikin kayayyakin tarihin kasar suna susucewa. cewa sannan ali mustapha sokoto zai zo muku da labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar yau litinin a jihar new hampshire sun nuna cewa har yanzu attajiri donald trump shine kan gaba tsakanin 'yan jam'iyyar republican masu neman a tsaida su takarar shugabancin amurka yayin da abokan adawar sa suke ci gaba da caccakar junansu suna neman goyon bayan masu jefa kura da har yanzu ba su tsaida shawarar wanda suke so ba 'yan republican masu yawa da suke kwaɗayin tsayawa takarar shugabancin sun shafa tsawon yau litinin jajibaran zaben fitar da ɗan takara da za a yi gobe talata a jihar new hampshire suna gudanar da gangami da tarurrukan siyasa suna amsa tambayoyin masu jefa kura da kuma yin hirarraki a gidajen talabijin. ƙuri'un neman ra'ayin jama'a da dama sun nuna cewa attajiri donald trump wanda sabon shiga ne a harkokin siyasa yana samun goyon bayan kashi 30 cikin 100 na 'yan republican fiye da ninkin goyon bayan masu adawa da shi cikinsu har da sanata marco rubio daga jihar florida da sanata ted cruz daga jihar texas da gwamna john kasich na jihar ohio da tsohon gwamna jeb bush na jihar florida da kuma gwamnan jihar new jersey chris christie to sai dai har yanzu babu wanda ya sakan ma trump ɗin a cikinsu abokan adawa tasa sun yi ta caccakar sa tare da junansu a ɓangaren 'yan democrat ƙuri'un sun nuna cewar bani sanders daga jihar vermont mai makwabtaka da nan ya ba tsohuwar sakataren harkokin waje hillary clinton rata mai ɗan karen yawa ruwa ya cinye 'yanci rani su akalla 35 yau litinin a lokacin da suke kokarin ƙetare tekun aegean daga turkiya domin zuwa ƙasar girka dogarawan tsaron bakin gabar teku na turkiya sun ceto mutane bakwai a lokacin da wasu kananan jiragen ruwa guda biyu suka nitse a lokuta daban-daban wato a kusa da gabar kasar kafofin labarai na turkiya sun ce dukkan jiragen ruwan guda biyu suna kan hanyar su ce ta zuwa tsibirin lesbos na kasar girka mace-mace na bayan nan sun ƙara adadin waɗanda suka mutu a ƙoƙarin tsallake tekun bahar rum a wannan shekara zuwa kusan 400 wannan hanya daga turkiya zuwa girka babbar hanya ce da 'yan gudun hijira da siriya ke bi domin tserewa yakin basasa da kuma hararen kungiyar daesh tare da neman mafaka a turai wasu 'yan cirani daga wasu kasashen gabas tsakiya da kuma yankin tsakiyar asiya sun sanya adadin masu neman mafaka ya kai kimanin wato abin da ba taba ganin irinsa ba kungiyar kula da ƙaurar al'umma ta duniya ta yi kiyasin cewa daga ranar 1 ga watan janairun wannan shekara 'yan cirani da kuma 'yan gudun hijira su 75,063 ne suka isa kasashen girka da italiya ta teku kungiyar ta ce mutane kal 374 sun mutu cikin teku yayin da suke kokarin tsallakawa daga ranar 1 ga watan janairu labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc halin bijirar da korea ta arewa take nunawa yayin da kasashen duniya suke yin tur da harba roka da ta yi a ran lahadi da kuma gwajin nukiliyar da ta gudanar a watan da ya shige na ƙara martabar shugaban ƙasar kim jong-un a ciki da wajen wannan ƙasa a cikin gida kafofin yada labaru da gwamnati kaɗai take iya juya akalarsu suna bayyana matashin shugaban ƙasar a zaman wani jarumi da ke kare ɗiyaucin ƙasar daga ƙoƙarin nuna fin ƙarfi na amurka da koriya ta kudu kafofin labaran sun bayyana harba baroka da aka yi jiya lahadi a zama wani gagarumin ci gaban fasaha na kasar da ke samun ci gaba sosai abin da ya kara ma al'umma koriya ta arewa yin alfahari da kasarsu cibiyar haɗin gwiwa ta kula da ayyukan sararin samaniya ta nan amurka ta ce harba baroka da koriya ta arewa ta yi a jiya lahadi ta kaddamar da wasu abubuwa guda biyu masu shawagi a sararin samaniya watakila taurarin dan adam amma ba a san ko suna aikewa da sakonni ba har yau ba ga alamar wani sakon na fita daga wani taurarin dan adam da kore ta arewa ta cilla shekarar 2012 ba wanda har yanzu yana kewaye duniya kowane minti 95 To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara rahotannin namu daga najeriya a najeriya harkwatan dakarun tsaron kasar ta musanta raɗin da ake na cewa an janye shirin nan na operation lafiya dole daga hannun rundunar sojin kasar da ke aiki a arewa masu gabashin kasar bayan rahotanni da suka bayyana cewa an samu rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu daga abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana A 'yan kwanakin nan dai, ana ta ya maɗiɗin rashin jituwa tsakanin hedkwatar tsaron Najeriya da hedkwatar sojin ƙasa ta Najeriya dangane da jarragamar yaƙi da ta'addanci da ake yi a shiyar arewa maso gabas, inda wasu ke cewar hedkwatar tsaron Najeriya ta amshi alhakin kula da yaƙin daga hannun hedkwatar sojin ƙasa. Na tuntuɓi daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko ina gaskiyar wannan magana? To mu ba da suka samu labarin nasu ba. Mu da abin da muka sani dukkan mu ɗaya ne muna ma ƙasar aiki ne domin mu ƙwato daga ciwon nan bala'i da muke ciki. Kwararre kan sha'anin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya yi ƙarin haske kan bambancin da ke akwai tsakanin herkutar tsaron Najeriya da herkutar sojin ƙasa. Ita herkuta na tsaro na ƙasa gaba ɗaya ita ce take da hurumi na duk bakin aiki na tsaro da ya shafi sojan sama da ya shafi sojan ƙasa da ya kuma shafi sojan ruwa ita kuma herkwata na sojoji na najeriya ita ce wadda take lura da ayyukan sojojin ƙasa wadda ake kira infantry kenan a infantry din nan kuma su ma sun rabu kashi kashi kashi har wajen kashi bakwai kakakin rundunar sojan najeriya general rabi abubakar ya ce jama'a bai kamata su damu da wacce herkwatar mayakan ne ke jagorancin faɗa da 'yan boko haram ba abin la'akari ana shine a dai kawo karshen masu wuta da ƙayar baya. Wannan lokaci ne wanda bai dace ba a ce ana wani manganu waye kaza waye zai kaza da sauransu abin da ake bukata shine a dai abu sannan kuma a kawo ƙarshen wannan abu wanda ya shi ba wani abu ne ba akwai kyakkyawan fahimta tsakanin dukkan manyan sojoji namu da kananan da kuma sauran ofisoshi duka kanmu ɗaya ne. Masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ce harkutar tsaron Najeriya da kuma harkutar sojin kasa tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Harkutar sojan Najeriya kamar kai ne a wannan tsari ita kuma herkutar rundunar yakin najeriya gaba daya ita ce zuciya ga wannan tsarin da muke to don haka ita herkutar sojojin najeriya ita take ba wa umarni ba kowane sashi daga cikin sashin bangarorin sojojin kasan najeriya ko na ruwa ko na sama ko na ƙasa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya kamar Allah da Hassan Maina Kaina muna dai Najeriya har ila yau inda a Najeriya da wata cibiyar bunƙasa kayayyakin tarihi ta Jamus suka amince da wani shiri da zai taimaka wajen ƙara adana kayayyakin tarihin Najeriya domin al'ummomin da ke tafe. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril na ɗauke da karin bayani. gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta da taɓarɓarewar kayayyakin tarihin da ƙasar ta gada kaka da kakanni abinda kuma gwamnati ta ce ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba ta fuskar tarihi da kuma ababaɗan da za a baiwa na baya domin inganta kayayyakin tarihin da ƙasar ta gada kaka da kakanni daidai yasa yanzu haka gwamnatin ta sanya hannu da cibiyar gote institute mai bunƙasa kayayyakin tarihi na ƙasar jamus da nufin farfado da kayayyakin tarihin da suka salwanta ko kuma suka lalace kamar da ministan yaɗa labaran najeriya alhaji lai muhammad ya bayyana wa 'yan jaridu a nan lagos we lot of works of art that especially in the in national in, in our museums which are priceless but today which are very, very bad condition. Some of them are so brittle, they are so fragile, unless we get the support, we may not able to preserve them. And they'll be lost not only to Nigeria but the entire humanity forever. Ya ce abin mamaki ne idan ka duba kayayyakin tarihin da suka salwance al'amarin da kuma ko kaɗan ba za mu amince da hakan ba. Yanzu dai mun fara gudanar da bincike na ganin irin kayayyakin da suka lalace ko kuma suke gab da lalacewa da nufin ganin an farfaɗo da su ko kuma an ilkanta su yadda za su kasance abin tarihi abin a nan gaba a bangaren sa shugaban cibiyar goethe institute ta kasar jamus da ke nan lagos dr mark andre schmachtel ya bayyana cewa cibiyar za ta hada kai da wasu cibiyoyi da ke kasar jamus da nufin ganin an gyara kayayyakin tarihin suke neman lalacewa to make an is there and um, with experts. We have a good contact to a, um, to a, um, institution in Germany to, that are working already on this kind of, of, of um, um, projects to see how if, if it's possible to restore them because some of them of the reels are really in, in very bad condition and it's it's physical uh, uh, uh material so it's, it's yana mai cewa fina-finai da yanzu haka suke nazari a kansu fina-finan da kuma suke gab da lalacewa amma dai za a yi iyawa na ganin cewa an ceto waɗannan fina-finai domin su kasance abin tarihi ga kasar musamman idan aka yi la'akari da muhimmancin da kayayyakin tarihi ke da shi a tsakanin al'ummar duniya sai dai kuma bangaren sa ministan yaɗa labaran najeriya ya kira ga 'yan najeriya ne da su dinga baiwa gwamnati haɗin kai na alkinta kayayyakin tarihin da aka gano a yankunansu yana mai cewa a halin yanzu ba sa samun goyon bayan da ya kamata daga al'ummomi daban-daban musamman bisa la'akari da al'adu da kuma addinai ƙasar jamus dai ta kasance gaba-gaba wajen taimakawa najeriya farfado da kayayyakin tarihinta ko a can baya dai ƙasar ta jamus ta bada irin wannan gudunmawa na ganin an sake gina katanga ko kuma badala masarautar birnin kano da nufin inganta harkokin tarihi a kasar babin ya amurka daga lagos Ki Maralla a yau ne kungiyoyin kwadagon Najeriya suka yi wani gangami a duk faɗin ƙasar nan domin nuna rashin jin daɗin su game da karin farashin kuɗin wutar lantarki da aka yi. abu na Abuja ma an yi irin wannan gangami ga kuma rahoton da wakilinmu Hassan Maina kai ne aiko mana. Sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Nuhu Abaye Toro, ya min bayanin makasudin wannan gangami. Wannan zanga-zanga da kungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Wabba ta yi na kyamatan abin da a turanci ake kira National Electricity Regulatory Commission suka yi na ƙarin kuɗin wuta kashi 45 bisa 100 da suka yi. shi ne muke ganin bai dace ba ba mu amince da shi ba kuma su gaggauta mayarwa da kuɗin wuta yadda yake da sannan kuma su tabbatar da cewa talakawa sun samu mita akasari sai a zo gidanka kawai a ce a kaza ake bin ka kuma wallahi ba su zuwa su dubi mita mun gwada musu rashin gamsuwan mu da karin da aka yi mun kuma faɗa musu cewa wannan tabi ne saboda haka muna kira gare su su tabbatar da cewa sun tilastawa national electricity regulatory commission a janye wannan karin kuɗin wuta da aka yi na kashi 45 bisa 100 domin talakawa ba za su iya biya ba. Bisa ga dukkan alamu dai wannan gangami na samun cikakkiyar goyon bayan 'yan Najeriya. na Sani Gamko. Akwai lokacin da jansan ɗin mu ta lalace amma mutanen nan ba tsaye da bil mu ba. Har yanzu magana kyau nan ga bil dina a na, ana bi na kuɗi kusan naira dubu talatin da wani abu wanda kuma ni ban sun sha kuɗin wannan wutar ba. So duk wata ga bil dina in rakwa ina da shi ba wani wata da aka bi wani ban biya ba. Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu ya ce suna da ƙarin korafi A duba matsalar nan ta abin da suke cewa fix charge wanda kusan talaka yana biyan abin da babu ne. Bayan ka biya kuɗin wuta, ka biya rabano na gwamnati, sannan kuma sai a ce akwai wani fix mita kamar mutanen da mu da muke amfani da prepaid mita sai a ce ko ka naɗa mitar ka sa a karkashin gado ka ajiye ta duk wata sai ka biya naira ɗari bakwai da hamsin kuɗin da ake cewa wai ne ba shi da wani dalili. Kanti Alhaji Uba na Alhaji Barau ƙwararre ne a sha'anin wutar lantarki a Najeriya. Mu da aka yi rashin sa'a a sannan sai wasu mutane suka zo suka tarar da abu na ƙasa suka mallaka wa 'ya'yansu ko 'yan uwansu wannan abin da kowa yake da haƙi a kansa kuma yanzu suka mai da shi ma kamar suna azab azabtar da mutane a kansa saboda yanayin farashinsa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kai na ga Aliyu Mustapha na Sokoto da labaran wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za mu ji cewa Congo ta lashe kofin kasashen Afirka da aka yi a Rwanda. Babu mamaki RDC da ta ci champion na wanga ko ita ci champion da Afirka Nation Kinga. Ko 'yan Najeriya sun aminta da hujjar da kocin su ya bayar na abin da ya saya su Najeriya ba su ci wannan kofin ba? Kame kame ne wasu ne suka kawo shi suka dora ma 'yan Najeriya saboda wani manufa nasu na daban. Amma yanzu gaskiya ta yi halinta. kasashen afirka sun ce za su yi tawayewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar tasu da ta ce su goyi bayan wani dan takara da ke neman kujerar shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya hako muna da wasannin kasashen turai na ƙarshen mako. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni ba da bata lokaci ba bari mu fara da gaya muku cewa jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ita ce ta zama zakara a wasan da aka karkare jiya na cin kofin Afirka a ƙasar Rwanda inda ta gama da Mali. A ranar jiya ne aka kammala wasannin kwallon ƙafa na 'yan wasa masu bugawa a cikin gida inda ƙungiyar kwallon ƙafa ta Republic Democratic Congo tsohuwar zayir ta yi gagarumin nasara inda ta lailaye ƙasar Mali da ci uku da nema a wasan karshe da ya wakana a ranar ta jiya kuma a cewar Faffa Idrisa Kado wani ma'abucin sha'anin wasannin kwallon kafa a nan garin birnin Kwanni wannan kwa bai zo musu da mamaki ba. Ai eh, kaga kamar dai eh, abubuwan da muke gai sun zo. Yanzu in ka dibi RDC ba wani mamaki bane ga duk wanda yake eh, a mai shawa kwallon kafa. Bana RDC ita take da kulub wanda ake ce ma Tupi Mazambe shi ya ci Champions League na Africa shi ya participate a La Coupe du Monde Club kenan dole dole ne yan balo da dama daga cikin wannan club za su hito su yi constituent ga ekipkin nasu na shan kenan kaga babu mamaki RDC da ta ci eh, champion na wanga ko ita ci champion da Africa Nation kinga sai dai a nan jamhuriyar nijar ana ci gaba da neman sanin abinda ya kawo ma Niger din cikas a lokacin da ta halarci farkon wannan kwambalar kuma Papa Idrisa Kado ya zana muna waɗannan matsalolin kamar haka a yi shanshan staff l'entraîneur il est bon il est yana so ya muna aiki na ƙasa amma akwai staff da yawa daga ciki an gano kamar eh, mutane na son rai akwai wanda suke son rai in an ɗauke ka kamar kai mataimakin kwaci eh, ko kuma kai wani preparator physical wani waye ka son ka kawo yan balon da club kin kai ke dan kamar in ka je ka tallata su wata ƙasa akwai yan balon da dama da aka bari a nan ƙasa aka taida wasu wanda wa'anda aka bari nan sun hisu iya akwai hawa wanda aka tai da su da bulisir an san dan balo na da bulisir a kai shi wajen shampiyona an san da pertina ma bai iya warke a lokacin da a so a sashi balo kaga duk wannan abubuwan ya kamata a sake su kuma ya kamata a samu in ka diba akwai jiyar da aka kai nijar wanda mutum da shekara 40 da shekara 38 din nawa sai sai yanzu balo in ka kai shekara 38 ko 40 ya kamata a cika ta ritaya mai da yake shampiyona kin Nijar ne mutane ci gaba da yi kenan komi da yadda zaka yi balo na wurin a cikin shekara arba'in in ka wata kasa ba za ka yi shi ba yalla nan shampiyona kin Nijar kana yin wani wani abu amma in ka je kamar irin ga shampiyona da afirka bai yiwa fa sai ana kawo yan balo matasa wanda suka hika kuzari suka hika iya kuma balo kenan force ku bai zama ɗaya da su Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar to a gaishe ka haruna to ya kamata kuma a san cewa ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo din yanzu ita ce kaɗai ƙasa ta farko da ta taba cin wannan kofin har sau biyu domin ita ce ta ci shi lokacin da aka yi gasar cin sa a shekarar 2009 a ƙasar cote d'ivoire to a wasan na wannan karo ɗin da aka yi a can ruwan da dai har ila ta ƙasar cote d'ivoire ko kuma ivory coast su suka ci lambar tagulla bayan da suka ci gini biyu da ɗaya a wasan da suka yi na neman matsayi na uku duka duka dai kasashe goma sha shida suka shiga cikin wannan wasa din domin nemo wannan kofi din kuma sun hada da tunisia da maroko da gini da mali da angola da zambia da zimbabwe da ethiopia da uganda da gabon da ita wadda ta ci kofin din jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da jamhuriyar niger da ta nigeria da ivory coast da cameroon da kuma ita mai masaukin rwanda to hali yanzu kuma shi kocin na najeriya kamar da murtani ga masu sukar lamirin rawar da ya taka a harkar kwallon nan da aka yi a rwanda har suna neman cewa sai a kore shi saboda najeriya ba ta yi abin a zuwa a gani ba shi dai sunday olise wanda tsohon dan kwallon juventus da ajax in amsterdam ne ya jinjina wa kansa da kansa yana nuna cewa tun lokacin da ya zama koci sau biyu kawai aka taba cin najeriya tun da ya karɓi ragamar jagorancin super eagles daga hannun stephen keshi ya ce wasanni goma sha hudu muka yi tun lokacin da na zama koci kuma daga cikinsu guda biyu kawai aka sha mu ɗaya ta hukuma ce ɗaya kuma ta sa da zumunci ce sannan najeriya ta saka kwallaye har goma sha tara a cikin ragar wasu ƙasashe na daban ita kuma an sha ta sau shida ya ce ba da bayan haka najeriya ta samu shiga cikin wasannin zagayen farko na cin kofin duniya sannan kuma bisa ga dukkan alamu tana kan hanyata na ta samu zuwa gasar cin kofin zakarun afirka na nations cup na shekara mai zuwa ta 2017 ya ce saboda aka shi bai fahimci dalilin wannan suke-suken da ake mashi ba sunday olisi ya ce sai dai mutane suna zaton cewa dole shi da kungiyarsa ta super eagles sai sun ci duk kwallon da suka yi da wata kasa. ya ce to wannan ba za ta yi ba domin ko zakarun duniya irin su jamus ba su taɓa yin haka ba balle kuma ya ce ƙungiya irin tashi wacce sabuwa ce da aka kafa ta ba da daɗewa ba to sai dai mutane da ke so sa irin su ahmed shu'aibu gara tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na jihar gombe ba su yarda da wannan hujjojin nasa ba ai korarsa kawai ya kamata a yi a kore shi amma ba abun da ya sani kame-kame ne wasu ne suka kawo shi suka suka suka suka kawo shi suka dora ma 'yan Najeriya kan saboda wani manufa nasu na daban amma yanzu gaskiya ta yi halinta wannan ba zai iya komi ba ba zai iya horar da su ba ya riga ya nuna cewa ba zai iya horar su ba za ka tuna akwai lokacin da shi shugaban hukumar kwallon kafa na Najeriya ce ma zai je ɗauko mai horaswa na musamman wanda zai dinga koya wa 'yan wasan Najeriya yadda za su dinga cin kwallo. to kana da mai horaswa in bai ya rasa ya bai iya koyarwa yan wasan sai da su kallo mai amfanin sa da sai an jan dauko sannan ba wani mai horarwa a Najeriya da na sani a duk shekarun da ne nake kollo dan Najeriya dan jirin Najeriya da ya samu goyon bayan da da shi son da ya samu na farko an bashi sabuwar mota dal aka ba gida aka dau albashinsa na wata uku in advance wato kafin ma aikin an biya shi albashin wata uku zazzabi ya aka sashi a jirgin sama suka tafi da shi kasan belgium aka je aka yi aka lura da shi wani mai horarwa ne dan najeriya ba bature bai taba samun wannan gasa ko saboda har kawai rana tsaka mutumin nan ya zo ya fara mana karya yana rena mana hankali a najeriya yana cewa wai dan wasa yunwa ne ya kashe kudinsa ya yi mai ba shi fara kashe kudinsa ba wannan wani abu ne daban amma me na faɗa me yasa ya je mana ya zauna a ɗaki ya sa wanda suka sa shi aiki a ɗaki ya gaya musu yare zo bayyana duniya yana faɗa cewa shi mai horaswa da wa 'yan wasa kuɗin abinci dala dubu uku. Alhaji Ahmed Shu'aibu Gare kenan. To bari mu yi magana siyasa kwallo ta duniya. Yanzu haka rabin kasashen Afirka sun ce za su yi wa hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF waye su ki yin abin da take so na cewa wai su taru su ba da haɗaɗɗen goyon bayan su ga Sheikh Salman a gasa ko kuma zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA da za a yi nan gaba wannan kalamin ya fito ne daga bakin shugaban hukumar kwallon kafar labera musa biliti wanda shi kan sha taba neman tsayawa takara a wannan abun kafin a hana shi bayan da aka ci cewa bai cika hujjojin ba to ita dai hukumar kwallon kafa ta afirka ta kaf an ce wai ta yanke shawarar cewa za ta goyi bayan shi wannan sheikh salman din dan kasar bahrain a ranar juma'a ta yanke wannan shawara din kuma wannan ya bada mamaki domin kenan ta juya bayanta ga mutumin da ya fito shi kaɗai ne ɗan takara daga nahiyar ta afirka tokyo wali ɗan ƙasar afirka ta kudu su wannan kasashen namu na afirka wato ana neman daurin su sosai domin kasashe hudu ne da za ta je su jefa ƙuri'u kuma ba wai ita hukumar kwallon kafa za ta jefa ƙuri'u a madadinsu ba ita kaf kowace ƙasa afirka za ta je ta jefa ƙwara kanta ne saboda haka kowace sayan amarcinta kenan ko kuma zawarcinta to ko bayan shi yarima ali da zai nemi wannan mukami din da sheikh salman din da kuma shi sex wallet din har ila yau akwai wasu 'yan takara na neman kujerar ta fifa da suka hada da bafaran nan jerome champagne da kuma dan kasar switzerland gianni infantino a watan da ya gabata ne ita hukumar kwallon kafa ta afirka cup aka ce wai ta rattaba hannu akan wata takardar fahimtar juna na cewa a taro a bada goyon baya ga shi sheikh salman din wanda yake jagorancin hukumomin kwallon kafa na nahiyar asia to amma sai 'yan takara irin su yarima ali suka ce su san ba su yadda ba to yayin da wannan take faruwa ne su 'yan takarar shugabancin fifa din suka je suka dira akan birnin kigali na ruwanda wanda muka ga muku an gama kwallon afirka a cikinsa domin su je su yi kamfen neman wannan kujera din in allah ya a cikin wannan watan na fabrairu ne za a taru a birnin zurich na kasar switzerland inda za a samu ko kuma za a yi gasa ko zaɓe na mutumin da zai gaji sabuleta a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa to lokaci ya yi da za mu je nahiyar turai mu ji yadda ta kaya a wasannin ƙarshen makon nan da muka baro bari mu soma da karon battar karfe da aka yi a gasar premier ta ingila tsakanin chelsea da manchester united wacce ta karkare da kunnen doki bayan da kowannensu ya jefa kwallo ɗaya-ɗaya duka kungiyoyin biyu dai sun buga wasan ne a kokarin zaburowa domin daidaita matsaloli da kuma kalubalen da suke fuskanta a wannan kakar wasannin to sai dai a wani karon batar karfin kuma mai zafin gaske leicester ta lallasa manchester city da ci uku da daya lamarin da ya baiwa leicester din damar darewa saman teburin gasar da maki 53 inda kuma ta kara yi wa city din wato abokiyar adawar tata ta zarar maki shida city din dai ta koma ta hudu ne a tebur inda arsenal wace ta yi galaba a kan bournemouth da ci biyu da nema take a samanta da maki 48 daidai da tottenham wace ita ko ta kara zalawa saman teburin gasar a matsayin ta biyu bayan da ta doke watford da ci daya da nema a kasar spain kuma barcelona ta ci gaba da shugabancin teburin gasar la liga da maki 54 bayan da karshen makon nan ta bi levante har gida ta doke ta da ci biyu da nema atletico ko ta ci gaba da rufa mata baya da maki 51 bayan da ita ko ta yi galaba a kan ebar da ci uku da ɗaya yayin da Real Madrid kuma ta doke Granada da ci biyu da ɗaya tana nan kuma a matsayin ta uku da maki hamsin. sai kasar italiya inda har yanzu napoli ke jagorancin teburin gasar serie a da maki hamsin da shida bayan da a makon nan ta doke kafi da ci ɗaya da nema to amma fa har yanzu maki biyu ne ya bambance ta da zakarun gasar wato juventus wacce ita kuma ta bi har gida ta doke ta da ci biyu da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya To a gaishe kamar tula. To a kashe jiya miliyoyin mutane a duniya masu sha'awar ƙwallon zarika ruga ta Amurka sun yi kallon babbar gasar cin kofin ƙalubalen na Amurka ɗin da ake kira Super Bowl wanda kuma shine na hamsin wanda kuma ƙarshenta Denver Broncos suka ci Carolina Panthers da ci 24 da goma abinda ya basu damar su 'yan damba ɗin lashe wannan kofi ɗin na Super Bowl 50 wato ta hamsin kenan da aka yi. to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka kawo mana rahotanni a yau ta faru kusan yana daga najeriya da kuma haruna mamman bako daga jamhuriyar niger ali mustapha sakwata ne a washington mara lagai da aliyu yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar yau litinin a jihar new hampshire sun nuna cewar har yanzu attajiri donald trump shine kan gaba tsakanin 'yan jam'iyyar republican masu neman a tsaye da su takarar shugabancin amurka yayin da abokan adawarsa suke cigaba gaba da cicikar junansu suna neman goyon bayan masu jefa kura da har yanzu ba su tsaye da shawarar wanda suke so ba 'yan republican masu yawa da ke kwaɗayin tsayawa takarar shugabancin sun shafa tsawon yau litinin jajibaran zaben fidda ɗan takara da za a yi gobe talata jihar ta new hampshire suna gudanar da gangami da tarukan siyasa suna amsa tambayoyin masu jefa kura da kuma yin hirarraki a gidajen talabijin ƙuri'un neman ra'ayin jama'a da dama sun nuna cewa tajiri donald trump wanda sabon shiga ne a harkokin siyasa yana samun goyon bayan kashi 30 cikin 100 na 'yan republican fiye da ninkin goyon bayan masu adawa da shi ciki har da sanata marco rubio da sanata ted cruz da gwamnoni masu wato gwamnan jihar ohio john kasich tsohon gwamnan jihar florida jeb bush da kuma gwamnan jihar new jersey chris christie ruwa ya cinye 'yanci rani su akalla 35 yau litinin lokacin da suke kokarin ƙetare tekun aegean daga turkiya domin zuwa kasar girka masu sauraro abin da ya sauka ke nan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin allah an za manadin ibrahim alfa ahmed da ya tani gabatar da shirin da kuma juli leathers gresham da ta ba da umarni mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.